ta'ala ya ambata sai kuma ya ce sanuqri uka falatansa wannan ni'ima ce ta addini ita ce ni'imar alqur'ani wanda Allah subhanahu wata'ala yake gaya wa annabi sallallahu alaihi wasallam cewa sanuqri uka falatansa za mu karantar da kai za mu karanta maka wani alƙur'ani don haka ba za ka manta ba wato za mu sanar da kai wannan alƙur'ani mu karanta maka shi ka haddace lokacin da muke maka wahayinsa kamar yadda ubangiji subhanahu wata'ala ya yi masa alkawari cewa zai karanta masa alkur'ani kuma zai tara masa a cikin zai tara masa shi a cikin zuciya ta yadda idan aka gama karanta alkur'ani wato mala'ika ya gama karanta masa alkur'ani zai iya dawowa ya bitar abin da aka karanta masa ba tare da ya manta wannan abu ba sabanin yadda da farko shi ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama yake yi yayin da ake karanta masa alkur'ani yana bibiyar abin da ake karanta masa bala'ika jibrilu na faɗa shi ma yana faɗa sai Allah subhanahu wata'ala ya dakatar da shi daga yin wannan wala ta'jal bil qur'ani min qabli an yuqda ilayka wahyu Allah ce kada kai gaggawa da bibiyar karatun alqur'ani lokacin da jibril yake maka gafin a gama yi maka wahayi saboda haka daga lokacin ya zanto annabi sallallahu alaihi wasallam ya dakata daga bibiyar abin abinda mala'ika jibril yake faɗa haka na wani guri ya ce la لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه kada ka rika motsa harshenka domin kai gaggawa wajen karanta shi inna alaina jam'ahu wato tattara maka shi a kirjinka yana kanmu inji Allah subhanahu wataala wa qur'anahu da karanta maka shi fa idza qara'nahu dan haka lokacin da muke karanta maka shi wato lokacin da mala'ika jibril yake karanta maka fattabi qur'ana kai dai ka bibi karatun da sauraro thumma inna alaina bayana inna alaina jam'ahu wa qur'ana fa idza qara'nahu fattabi qur'ana thumma inna alaina bayana saboda daga baya mu kuma za mu yi maka bayanin sadaki daki to haka nan Allah subhanahu wataala ya masa alkawarin cewa zai karantar da shi alqur'ani ta hanyar mala'ika jibrilu sannan kuma zai haddace abin da ake karanta masa ba zai manta ba don haka annabi sallallahu alaihi wa sallama lokacin da aka karantar da shi alqur'ani ba ta yiwa ya manta har sai bayan ya isar da wani alkur'anin bayan ya isar da shi sahabbansa sun rubuta masu haddacewa sun haddace ya riga ya shiga cikin al'umma to tana yiwa annabi sallallahu alaihi wasallam ya manta wani abu na alkur'ani tana yiwa karanta wata aya ya manta wata amma kafin ya isar da gama isar da sako wannan ba zai ba zai manta ba akwai hadisi a cikin musnad imam ahmad hadisin abdurrahman ibn abza wanda yake cewa annabi sallallahu alaihi wasallam wata rana ya mana sallar asubahi sai zanto bayan ya gama sai yake cewa a cikin ku babu ubay ibn kab wato ya tsallake wata aya lokacin da yake karatu da ya gama sai yake cewa a cikin nan gurin babu ubay ibn kab sai ubay ibn kab ya ce ya rasulullah gani nan shin an shafe wasu ayoyi ne daga cikin alkur'ani kaza da kaza nabi ya ce a'a ba shafe su aka yi ba an mantar da ni ne sauraka annabi sallallahu alaihi wa sallama yakan iya ya manta wani abu daga cikin abin da aka yi masa wahayinsa amma ba wai lokacin da aka yi masa wahayin ba kafin ya isar sai bayan ya isar alkur'anin ya riga ya tabbata to wannan yana iya ya manta shine ma'anar illa ma sha Allah sai abin da Allah subhanahu wataala ya ga dama hikimarsa ta hukunta cewa annabi sallallahu alaihi wa sallama zai iya manta wannan abin saboda maslaha da hikimar da take cikin wannan Nabi sallallahu alaihi wa sallama mutum ne kamar sauran mutane illa Allah illa kadai Allah subhanahu wataala ya fifita shi ya fifita shi da wahayi da manzanci da daraja da daukakar da babu wani dan adam da ya same ta amma dai bai fita daga cikin ah, wato sahun mutane ba shi yasa yake cewa inna ma ana basharun mithlukum ansa kama tansaw fa idza nasitu fadhakkiruni ni mutum ne kamar ku ina mantuwa kamar yadda kuke mantawa saboda haka in na manta ku tuna mu saboda haka annabi sallallahu alaihi wa sallama yakan iya ya manta wani abu na alkur'ani bayan ya isar da saƙon ba kafin ya isar ba shine ma'anar illa masha Allah ubangiji yana yin komai da hikima cikakkiya babu wani aiki na Allah subhanahu wata'ala da yake yin sa ba ƙarƙashin hikimarsa ba shi yasa ya ce innahu ya'lamul jahra wa ma yakhfa lalle shi ubangiji shi yake sanar da abin da yake bayyane